Masu saurare barkamu da yau da sake saduwa a cikin sabon shirin lafiya jari ce. Shirin da ni Umai Sani Abdulmomin ke farin cikin gabatar muku a yau. Kamar yadda kuka sani shirin lafiya jari ce shiri ne da ke ilmantarwa da faɗakarwa a game da kiwon lafiyar al'umma. Saboda haka a wannan makon shirin ya ziyarci yankunan karkara domin duba irin kulawar da wasu maza ke baiwa matansu da ke ɗauke da juna biyu. abin da ya ba mu kwarin gwiwa saboda komai ya canja yanzu nan da lokacin da aka haife mu ba san asibiti ba ba san wayan su kananan cutuka ba to amma a yanzu haka akwai kananan cutuka ko hawan jini to dole ne shi yasa matanmu suka yi ciki wa'in suka kai wata uku to mukan ɗauko su mu kai su asibiti. wani magidanci kenan alhaji kabiru a garin da ke jihar taraban arewacin najeriya alƙalaman hukumar lafiya ta duniya sun nuna cewa kashi ɗaya bisa uku na mata masu ɗauke da juna biyu a najeriya na ƙauracewa zuwa awon ciki wanda hakan babu shakka yana tasiri ga lafiyar su da na ɗan da suke ɗauke da shi masana harkokin kiwon lafiya kan danganta rashin wayewa da cikakken faɗakarwa a matsayin babban giɓi a wannan fanni yayin da wasu kuma ke ɗaura alhakin hakan kan magidanta da ke hana matansu zuwa asibiti. sai dai a wajen alhaji kabiru labari ya sha bamban domin ya shaida cewa shi baya wasa kuma yakan raka matarsa awon ciki. Eh, a gaskiya ina kiran duk wanda yake da mata kare ya zama banza ya tabbata cewa yana ya yi kokari duk lokacin da matarsa take da ciki to ya ɗauko ta ya kai ta asibiti don saboda ana samun wahala wanda bata je asibiti ba na wurin aifuwa to yana da kyau mutum ya yi kokari ya tabbatar cewa ya dauki matarsa ta je awo ya kawo ta gida ba maganan mijin hajiya wannan ai rage wahala ne eh, rage wahala ne in baka kai ta asibiti ba wahalan ma zai zo fi maka yawa ai to ai gwanda rigakafi ya fi magani ba wai a najeriya ko afirka kawai ba a kowace shekara akwai mata akalla 287 da ke rasa rayukansu kan matsalolin da ya shafi juna biyu sai dai kashi ɗaya bisa goma sun fito ne daga najeriya hana z hamla shugaban ma'aikatan jiya ta babban asibitin karamar hukumar zina taraba ta ce wayar da kawuna da suke akai-akai na tasiri wajen rungumar tsarin zuwa ganin likita da haɗin kan da maza ke baiwa matansu a wannan yanki gane abin da ta shaidawa nura ado antenatal clinic yana da kyau in the sense that ko akwai damuwa za mu yi dictating tun da wuri ne muna gaya musu su dinga zuwa awon ciki don yana da amfani sosai don ko da me damuwan za a gane lokacin ko yaro bai kwanta daidai ba za a gane za a dictating ko ba ta da jini za a yi dictating lokacin don inda mutum bai zo awo ba to kana gida akwai wani damuwa wai zai dictate to ba abu da zai dictate antenatal clinic yana da kyau don inda an zo haka nan muna educate nasu on head talk buga mu da ya kamata dalilin mu ya kamata su zo awo kuma muna samu suna zuwa bincike ya nuna cewa mazauna wannan gari ba sa wasa wajen ganin cewa sun baiwa matansa cikakken kulawa da karfafa musu gwiwa don zuwa awon ciki kamar yadda ita ma Hana Z ke tabbatar mana fe ni na gani a kariya ba kyau na gani a kuma ina yabe su azina kan kam suna kokari sai gani namiji zai rako matan shi zai zo ya same mu a ina ne ana yi awo so a nan kam gaskiya asibiti nan ina yabe su ba ko ina ne zaka gani miji ya bi matan shi ba amma nan hmm. inda ina gani suna zuwa sosai hmm. suna biyo su eh, sai su jira su da sun gama antenatal clinic sai su tafi suna kokari dar aske kai zai sosai ta kuma bayyana cewa akwai tarin matsaloli da mata masu ɗauke da ciki ke iya samu wanda kuma muddin ba sa zuwa awo ko aka yi sakaci na iya sanadin raye. Eh, wani ma zai gane ba shi da isheshe jini su anemia nan eh, hypertension ko ba ka ba to akwai still waɗansu wanda muna test nasu for hiv ma da still positive to kaman uh, eh, pre-eclampsia nan ka gani muna detecting aha uh, during uh, antenatal clinic patient din bai zo awo ba ya zaka sani wai bp patient na so high ba zaka gane ba so that is some of the challenges to kamar shi bangaren anemia rashin jinin nan eh, eh. kuna kamar wannan abinci akwai wani abinci ne rashin abinci ne mai kyau yake kawo rashin jinin ko kuwa su hanta nan eh, kima mata da ciki ali za mu sai su lemu su oranges all these pineapples su kifi nan su kwai nan kwai matan da ciki juna biyu kuma ba isheshe jini hmm. ba da kyau ka gani kamar eclampsia hmm. bp ma zai iya kawo Ah, eh kamar wanda wanda cikin su na fari kenan to shine ya sa da an yi dictating tun antenatal clinic mu iya managing eh zamu iya managing na shi mm. to make sure heart bp na ya sauka mm. to shine ya sa inda an kama mu cases pre-eclampsia haka na. pre-eclampsia na cases mu ba su zuwa antenatal clinic mm. so ka gani inda abu ya faru a gida haka na ba su zuwa awo inda su an kawo su a asibiti maternity inda ka fara doka history kana tambaya kina ana kuna kawo ta a clinic ne wai a'a ba su zuwa clinic so a wurin ne za mu ba su shawara yana da kyau inda suna da yara suna da ciki haka a kawo su don dace tana zuwa awo za a iya managing case nan dodo na ambato ko kuma alamai an tuno alasan dodo Wasu alkalamar hukumomin lafiyan kasar na cewa mata da ke mutuwa dauke da juna biyu a arewacin kasar sun rabanya na kudu maso yammacin kasar har sau shida. Kana tsarin yankunan karkara daban yake da na birane. To sabanin wasu mata da ke kauracewa asibiti Hajiya Hauwa Kabiru Sulaiman da ke dauke da jariri a hannunta. Bayani te kan dalilan da suka karfafa mata gwiwa zuwa awon ciki kafin haihuwa. Eh dalili da yasa nake zuwan duba lafiya na idan ina da juna biyu shine shi abun da yake cikin ciki allah ne ya sa shi sannan kuma shi cuta a ɓoye yake to idan ba tare da asibiti ba ba za ka iya sanin abun da yake damin ka ba misalai kaman wani lokaci mace za ta ɗauki ciki sannan ɗa sai sai a siyi. to in ba da awo ba ba za su je su duba daga numfashin yaro su ga ta ina ne position na yaro yake akwai abin da suke cewa fatal heart idan yana nan ta wani gefe za su san cewa eh yaro nan bai kwanta daidai ba sai kaga an baka shawarwari sannan kuma a ce ka dinga zuwa asibiti dai yau da kullum kana dan ana dan dinga duba ka hakika akwai amfani domin kaman idan mutum ya zauna a gida ya bai tafi asibitin ba ba zai iya sanin akwai wannan matsalan da na ambata shi daga baya ba na biyu kuma wani lokaci za ka ga kana ɗauke da wani cuta wanda baka sani ba misali kamar cuta da yanzu yake nan a doron kasa kanjamau da kuma kamar hepatitis b in ba tare da ka tafi awon an je an ja jininka an gwada ba ba za a sani ba to zuwan awon yana da amfani sosai matuka ni na ga amfani shi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Malama Hauwa ta kuma kira ga mata da su yaƙi jahilci wadda ta yadda cewa shi ke tasiri wajen matsalolin kiwon lafiya duk da ƙoƙarin da ake wajen kawo sauyi a wannan fanni. Kira da zan yi ga mata da suke birni da kauye gaba ɗaya shine mu yaki jahilci domin wani lokaci jahilci yakan sa mu dinga yin dana sani domin shi abun da muka riki a cikin nan ba mu sani ba shin shugaban kasa ne ko matan shugaban kasa ne to idan muka yi wasa da shi sai mu ga ya ɗauki ran shi ya tafi ya taɓa lafiyan shi ya taɓa lafiyan mu gaba ɗayan mu sannan wani lokaci kuma son zuciya mu mata sai mu ga kamar ɗan sana'a da muke yi idan yau za mu ɗauki ɗari biyu ɗari uku mu ce mun je asibiti sai mu ga kamar faɗiwa ne a gare mu to wasu mazan mu kuma ba su da karfin da za su tallafa don su ga lafiyan mu ya inganta to muna da shi kuma sai mu kanmu mugunta ganin bara mu je asibiti ba. to abin da nake dada jan hankalin yan uwana mata shine duniya ya kau ilimi ya zo wanda yau idan kana da basira kana da dan abin da zaka taimaka ma kai to kar ka jira miji kar kuma jira wani kuma wai sai ya zo ya baka shawaran ka tafi asibiti ba shi asibiti yana da amfani matuka ba dan buɗe yabo ba ha. Waɗannan bayanai sun sake nuna mahimmancin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma samar da sauƙi a harkar matsalolin kiwon lafiyar mata a yankunan karkara, wanda na ne matsalolin ya fi yawa. A nan zan dakata cikin shirin lafiya jari ce sai kuma mako na gaba. a madadin Nura Ado Suleiman da ya taimaka wa shirin. Ni Umaima Sani abdulmomin daga nan sashen Hausa, Radio France International nake cewa ku kasance a cikin koshin lafiya.